A cewar matan sun yi wannan zanga-zanga na lumana ce domin su nuna rashin goyon bayan su game da ɗimbin bashin da gwamnatin ta jihar Kaduna da 'yan majalisar ta ke yunkurin cewa a bankin duniya. Sannan matan suka kara da cewa sun yi wannan zanga-zanga ne domin ceto rayuwar al'ummar ta jihar Kaduna bisa halin da suke ciki na rashin samun roman mulkin demokuraɗiyya da ke nuna alamun jin kai da raya ƙasa da jin kan al'umma kamar yadda suke ji kuma suke gani a wayansu jihohi. To wannan bashi mu ma kanmu abin ya dame mu dafa mu san me ma'anar shi ba saboda akwai kuɗaɗe da yawa wanda shugaban kasa ma ya turo kuma ya faɗa wa midiya cewa ya ba da kuɗi kaga na farko ya turo da kuɗin malamai a biya su da na ma'aikata ba a biya su ba ba a san ina aka kai su ba a yayin zanga-zangan matan sun ce a yanzu su kam sun yanke shawarar cewa a matsayinsu na mata iyaye wanda tarbiyya ke hannunsu a matakin farko ba sa sake haihuwar ɗan da zai rinka ciyar da su ta hanyar bashi a inda suka bayyana bashi a matsayin abin ki ga dukkan da na kwarai sai matan suka ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Ba ma son bashi a Kaduna wahala ya ishe mu wannan bashi in dai har muna da hakki da a ci wannan bashi kuma dalilin fitowar mu saboda mu gaya mu mai girma sanatan wanda ya san abin da yake yi human right shine zai mana maganin damuwar mu mu dai ba ma son wannan bashi a ƙarshe matan sun yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna jam'iyyu da dukkan 'yan majalisar da ke fadin jihar a maimakon ciwo bashi ga jihar ta Kaduna me zai sa gwamnatin ta jihar Kaduna ba za ta hanzarta yin zaben kananan hukumomi ba su kuma al'umma su kasance masu zaben al'umomi na gari zuwa majalisun kananan ƙananan hukumomi a cewar matan dukkan makarantun firamare da ke faɗin jihar Kaduna makarantu ne da ke ƙarƙashin mulkin ƙananan hukumomi kuma gwamnatin ta jihar Kaduna bayan zaben ta kasance ta dawo da martaban kananan hukumomi tare da ba su cin gashin kansu ƙarshen rahoton kenan Salisu Suleiman sarkin yaƙi labarun Liberty